بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين آه muna cikin kitabul masajid wa mawadu sala a cikin wannan littafi na sahihul muslim kuma muna babi na man adaraka raka'ata min as-sala faqad adaraka tilka as-sala muna hadisi wanda yake na Ubaidullah ibn Mu'az al-Ambari نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك العبدي ويقال المراجي والمراب حي من العبد كمراب وسو قبيلة نادق واتو وتؤمننا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر ما لم يحضر العصر وقت الظهر yana nan doke yana kamawa matukan lokacin la'asar bai zo ba wa waqatul asri ma tasfar shams lokaci na la'asar ne matukan lokacinta ya zo matuƙar rana ba ta koma yalo ba waƙatul magharibi malam yaskudu saurur shafaq wakaci na magariba na matuƙar saurur shafaq bai hoku ba saurur shafaq ana cewa sauratu shafaq wato intisharu shafaq matuƙar watsuwar shafaƙi bai hoku ba amma idan shafaƙi ya watsu kuma ya saku ya ya abin nan ya ya wace to lokacin magariba ya tiyasta waqatul isha lokacin isha ina ko shafaqi ila nisfil layli zuwa ga rabin dare waqatul fajr ma lan tadlu shamsu wakati na nala na abin nan subahi daga ceto alfijir har zuwa a matukar rana bata bullo ba waɗanga lokuta an faɗe su sun yi daban-daban ga waƙutan sallah kamar yadda yake wato a nan a shi yasa aka samu saɓani kamar yadda muka faɗa gun malamai a lokuta musamman wakashin azhar da na la'asar amma lokacin da su hanafiya suka ce matuƙar la'asar ta yi lokacin azar ya wuce malikiya suka ce a'a wa waƙatul zuhuri malan ya haduru al'asru da shi sun ka yi abin nan to amma hadisin da mala'ika da ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah yace wakati na na azara ila an tasira zillu an tazilu zillu kullu shakhsin mithlahu ila an tasira zillu kullu shakhsin mithlahu هذا هو أول وقت العصر أول وقت العصر آخر وقت الظهر سوى ذاك اشترك في الوقت في تاريا وتكينا بقدر إهداهما lokacin da aka ce la'asar ta yi muktarinta na farko a wannan hali in kai ikama azhar ka sallace ta kai cikin mutari na ƙarshe in kai sallar la'asar kai cikin mutarinta na farko wannan shi ne fahimtar su fuqaha na malikiya kuma yana ya zama a aswab Allah gane da حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو عامر الأقدي ها قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ما قال شعبة رفعه مرة ولن يرفعه مرتين يا رب يا حديث مرة ديا أما بربي مرة دوبا معناه kenan ya yi ta jingina isnadin hadisi har an kai ga ma'aiki sallallahu alaihi sallama a wata riwaya ban da wata wa A ahmad na ibrahim dawraqi suna abdus samad hadathana hisham hadathana suna an abi ayuba ana Abdullahi na amurin an na rasulallah sallallahu alaihi sallama kala Wa kasar zuhuri idza zalat ash-shamsu wa kana zillur rajul kaduli wakatan azhar idan rana ta gwabta ya kasance inuwan namiji kamar tsawonsa wannan shine wakatan azhar idza zalati shamsu wa kana zillur rajul kaduli ma lam yahduru al-'asr matukan la'asar ba ta zo ba waqatul asr ma lan tasfarra shamsu lokacin la'asar matukan rana ba ta fatsi ba وقت صلاة المغرب ما لا يجيب الشفق لوقت صلاة المغرب شيديني ما تقول الشفق إيدي حقوبة وقت صلاة العشاء إلى نسك الليل العوسط ولوقت صلاة العشاء إذوى قرب اندري نسكيا وقت صلاة الصبح من دلوء الفجر ما لن تطلع الشمس لوقت صلاة العصباء تأكيد عن هجر ما تقرانا بتقلوبا فإذا نلعت الشمس Fa'am anis sala in rana ta bullo ka kame kanka gabanin sallah ah, wa innaha tadalu na karnai shaytan domin rana tana hituwa tsakanin kahuhuna guda biyu na shaytan saboda haka in aka ce asuba an yi ta lokaci na tahiya yana wayewa an lokacin da an ce rana ta bullo to ba a sallah wannan lokaci sai ta wace nafila hmm. sai amma wannan kuma ban da ranku wa haddasani Ahmad ibn Yusuf al-Azizi haddasana Amr ibn Abdullah razini haddasana Ibrahim ya'ani ibn Tahmana an hajjaj huwa ibn Hajjaj an Qatada an Abi Ayyuba an Abdullah ibn Amr ibn al-Azizi annahu qala سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم an tambayi manzon Allah akan wakashin salloli fa qala waqtu salati al-fajr ma lam yatlu'u qarnu shamsi al-awwal lokacin sallah wato kenan a lokacin sallar asuba lokacin sallar asuba daga keto alhijir matukat wato kaho na shedan na rana na farko bai fito ba idan ya yi to sai a saurara wakati salatu asri ma lan tasfarra shams lokacin sallar la'asar mutuƙar rana ba ta yi fatsi ba wa yazkuru qarnuha al ya zan wanta na farko yana faduwa wakati Salatu maghrib lokacin sallar maghriba idza gabat ash-shamsu lokacin da an ka samu rana ta fati ana hawan dogon dutse ba a ganta ba malam ya kusa shafa kuma ta kashe balgi bai hukuba. ba in shauƙi ya huku sallar magariba lokaci ya ta yi zufin sallar isha'i waƙatu salatul isha lokacin sallar isha ila nisfin layli zuwa ga rabin dare al'ausat na saka wannan ya nuna kenan waɗanga lokuta su ne an ka tabbatar da sallah a motarinsu su ne motari na'am حدثنا يا ابن يحيى التميمي قال أبرنا عبد الله بن يحيى بن كثير بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول la yustata'u al-ilmu bi ilimi bai samuwa da neman hutawar jiki a idan mutum na son jikinsa ya huta to shi ya shi da karatu ba a samu sai an motsa ko mai ragancin mutum dole na ya motsa in yana son ilimi amma lallai al'ada ta fudala wato ta abin nan ta gudana da tambaya game da matsalar ilimi a zabura a taiwar wuri nesa da kuma neman ilimin mutum ya bar inda yake ya zo inda zai nemo ilimi amma dai ba a sa layu tsawar ilu da rahatar jisi wannan bayan duka ya kawo ɗan gama ganganu yana son ya gwada maka wannan tsari an ka samu na daga fa'idodi a cikin hukunce-hukunce da waninsu wato ba a samun wani mutum guda da ya tarayya cikinsu alhali bai motsa jikinsa ba don haka dole na sai an motsa jikinsa na ilimi zai samuwa menene itina'i menene da jismi adamul itina bi tahsilil ilmi rashin samun wahala da motsawar jiki da neman sadu ilimi Allah ba mu ikon neman ilimi ko da muna wahalar jikinmu na'am حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن أرزرك قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا سفيان عن الكبة بن بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله wato wani namiji ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an wakati sala ga lokacin sallah wannan bawan Allah ya dako gari ya zo ya tambayi manzon Allah wakacin sallah fa qala lahu salli ma'ana hazaini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sallah tare da muwa waɗanda ya ani yaumaini kai sallah kwana duk tare da muwa kakka kuskure kowace falamma zala ashamsu amara bilal fa azana lokacin da rana ta yi zawali sai annabi umurci bilal sai ya wazna ma'ana ya kira summa amarahu fa aqama zuhra sannan ya umurce shi an ka da azhar summa amarahu fa aqama al-asra sannan ya umurce shi an al-asr wa shamsu murtafi'atun bayda naqiyya rana tana sama tana farata tana mai tsalkinta ba wani abu da ya shige ta sun ma'amara wufa a ƙamal magariba sannan annabi umarci shi an ka sallaci magariba fi na gaba a shams lokacin da rana ta hau sun ma'amara wufa a ƙamal isha fi na gaba shafa shafaku sannan ya umarce shi a aka tsaye da isha'i lokacin da shafaki ya faku sun ma'amara wufa a ƙamal fajara sannan ya umarce shi an ka tsaye da sallar asuba hina dala al lokacin da alijire ke ya muna tare da kuwa a kun ga wannan sallah kowace an yi ta farkon lokacinta ba bari an ka samu jinkiri ba falamma an kana yawmu sani lokacin da wuni na biyu zo amarahu annabi ya umurti bilal fa abrada bi zuhur ya sanya ya ma azhar ba aita da wuri ba wa abrada biha ya ibradi da ita fa an yi an yubridaha biha an yubrida biha kuma yan ni'imtar ma'ana ya sanya ya da sallar azhar wa sallar asara wa shamsu murtafi'a wato kuma ya salla ya salla abin rana tana sama wa akharaha fawqa allazi kana ya jinkirta ta yadda yake sallar la'asar an ka jinkirta ba aika gurgudun haka nan ba wa magariba, maghriba qabla an yagiba shafaqu annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallaci magariba shafaki bai huku ba wannan ya nuna an shiga dare da rana ta faɗi ba ya zahiri ba wa sallal isha'a qabla da ma zahaba thulusul lai. annabi ya sallaci sallar isha'i bayan kashi ɗaya cikin uku na dare ya tafi wa sallal fajara fa asfara biha annabi ya sallaci asuba amma ya sai yi da ita sun ma'aƙama sun maƙala ko sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aina sa'ilu an waqati sala ina matambayi daga lokacin sallah faqala ar-rajulu ana ya rasulullah namijin ne yace ni ne ya manzon Allah kala yace waqtu salatikum baina muna tare da kuwa wato in muka duba sallah ta farkon wuni an yi ta bisa ga wakaci wakaci wakaci wakaci amma sallah ta sanil yau an yi ta bisa ga ƙarshen lokaci to abinda za a yi rana ta yi zawali ba da jima an yi kiran sallah an tsaye da sallah to amma rana ta biyu ba a sallaci sallar azhar ba wato sai da lokacin la'asar ya shigo sannan aka sallaci sallar la'asar lokacin da an ka sallaci sallar la'asar ita kuma rana ta daga bisa ga yadda an ka yi ta an yi ta rana tana ɗan ɗagawa ba ta shiga walo ba sannan an ka bari gobe an ka yi ta bayan rana ta ɗaga ƙwarai amma ba ta kai ga yin fasa-fasa ba sannan aka zo aka sallaci sallar magariba abin nan yinin harku da faduwar rana sannan yini na dusi an ka bari sai da shafki yayi kusa hukuwa sannan an ka sallaci magariba to sannan an ka zo isha'i wanda ake yi bayan ko shafaki ran harku an yi ta da ko shafaki sannan na biyu ba a ba sai da dare ya raba ya ɗauki kashi ɗaya cikin uku to sannan an ka zo sallar asuba da ketuwa alhijir an yi ta sannan kwana na biyu da za a sallar asuba bayan an kira sai da an ka bari gari ya waye sannan an kai asuba sannan annabi ya ce ina mai tambaya ya ce gani ya manzo Allah ce to tsakanin waccan sallah da wagga duk waɗanda da kaje to tsakanin wannan da wato wa baina hazin waqtu muna tare da kuwa ashe kenan idan rana ta yi zawali masallaci bai sallah ba har ya bari la'asar ta kai sannan ana iya sallar la'asar to sannan ya sallaci azhar ya yi sallar azhar cikin wakashi domin da azhar da la'asar suna da lokacin da ana raka'a hurhudu yan la'asar ta an yi cikin mutari yan azhar ta an yi cikin mutari ta na karshe don haka shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai baina hazin waqtun waɗanda su ne hadisan da su fuka hawa malikiya sun ka jingina kansu ya in aka zo su hanafiya suna ganin ba za a kai can ba wallahu alam abinda sun ka jingina gare shi wannan hadisin da muka karanta na na biyu ga karatunmu da muka yanzu su ko waɗanda sun jingina ga hadisin jibril da ya zo ya yi sallah so biyu da manzon Allah sannan da wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da asa'il yace aina sa'ilu qala ana za ya rasulullah na'am Allah gane da hmm. wa hadathani ibrahim ibn muhammad ibn ar'arata as-sami hadathana harami ibn ammara hadathana shu'ba an alqama ibn marsad an sulaiman ibn burayda an abi anna rajulan ata nabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu an muwaqiti sala wani namiji ya zo manzo Allah ya tambaye akan wakucin sallah fa qala shahad ma'ana salata sahi ka halarci sallah tare da mu fa amara bilal fa azzana bi galatin annabi ya umurci bilal yayi kira da sauran duhu sallar subha ya sallaci subha an gina da la'al fajr lokacin da alhaji ya fito sun ma'amara hubin zuhuri sannan umarci umarce shi da kira lokacin azhar hina zala a shamsu lokacin rana ta gwabta an baɗin sama daga cikin sama sun ma'amara hubin asuri sannan umarci umarce shi sallar asar wa shamsu murtafi a rarara sama sun ma'amara hubin maghrib ya umarce shi da maghriba hina wajabat shamsu lokacin rana ta kwaɗi sun ma'amara hubin isha sannan umarci umarce shi da isha'i hina waƙa shawku lokacin shawki ya kwaɗi ya ɓace sun ma'amara hubin sun ma'amara hulgada sannan umarce shi gobe wanda wara da su yi su bayan bayan wuri ya waye sun ma'amara hudu zuwa sannan umarce shi a zahar fa a barada ya yi ibradi ma'ana ya sanya ya an ka samu dan jinkiri sun ma'amara hudu asir sannan umarce shi asir wa shamsu bai ba rana na fara na kiya tana mai tsarki lam yuqalidu hasufura ko to wace mai garwayi ta ba ثم أمره بالمغرب سنة ومشيش المغرب قبل أن يقع شوقا من شوق إشواء ثم أمره بالإشاء سنة ومشيش الإشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه لوكا تنة ثلث الليل تيكون كساشا شك الحرمي حرمي يا شك فلما أصبح قال لوكا تنة ثلاثة واي ثم أنظر الله أين السائل ما بين هذا ما بين ما رأيت وقت ina mai tambaya tsakanin abin da ka gani jiya da yau to wannan shine wakaci wannan ya zan karantarwa ilmance tare da aiki wannan shine annabi yawa wannan bawan Allah حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا بدر بن عثمان حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله wani mai tambaya ya zo yana tambayar sa an muwaki da sala daga lokutan sallah walam yarud alaihi shay'a bai mai da komai gare shi ba qala fa aqama al-fajra hinan shaqqa al-fajr ya tsaida sallar asuba lokacin da alaji da yake tu wannan su la ya kadu yaro ba'dhum ba. mutane a wannan hali mutum bai gane wani nawan gani ke tare da shi sun ma'amara hufa a kama bin zuwa ya umarci shi kama azhar hina zala a shamsu lokacin na ta Walƙa'il ya qa'il ƙadinta qad na an-nahar har mai cewa na cewa rana ta raba saka wa huwa kana alam min alhali ya yi sani sun ma'amara hufu a kama bil asar sai umarce shi ya tsaye da sallar asar wa shamsu murtafi a rana na sama sun ma'amara hufu a kama da magaribi hina wakati shamsu lokacin rana ta kwaci sun ma'amara ku wa a kamar isha ya tsere isha a na gaba shan ku lokacin tawqifu sun ma'akara da fajara min gari sai ne jinkirta sallar asuba gobe a can sarafa min ha har sai da juwa daga gare ta wal qa'il yaqulu qaddal ash mai cewa mana cewa rana ta hito aw da ko ta yi kusa ta hito sun ma'akara zuhura hatta ka da qariban min waqtil asr bil amsi har ya zan yayi kusa ga lokacin la'asar daga sallar jiya sun ma'akar al'asar sai da jinkita al'asar hatta sarrafa min ha har juyo da gari ta wal qa'il yaqulu qarihi marrat ash-shamsu mai cewa yana cewa rana ta ja sun ma'akar al-maghrib sannan ya jinkita magriba hatta kana inda su sukudi shawaki sai dai kasance kusa ga kwado shawaki sun ma'akar al-isha sannan jinkita da isha hatta kana thuluth al-layl awwal sai da thuluth al-layl na farko yi. sun ma'azza sannan ya wasu sahiya fada asa'ila ya kira mai tambaya ba ƙala alwaktu bai na hazaini wakaci tsakanin waɗannan waccan sallar jiya da wata sallar yau wannan karantarwa kenan ilmanci حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي Musa. sami'ahu minhu an abi anna sa'ilan atan nabi sallallahu alaihi wasallam wani matambi ya zo manzon Allah wa sa'alahu an mawaqiti salati mai lokutan sallah da misal ibn numair da irin hadisin dan numair غير أنه قال فصلى المغرب قبل أن يجيب الشفق يا صلى الله المغرب غبان شوقي شوقو في يوم الثاني ne na biyu idan muka duba waɗanga hadisai gaba ɗaya abinda suke son su nuna muna wato wakati na salloli don haka a kowace sallah tana da wakati biyu domin wancan hadisi da aka samu baya yace sallabi az-zuhra fil yawm ath-thani hina sara zillu kullu shay'in mithlahu وصلى بي العصر في يوم الأول حين صار كل شيء مثله to in muka duba nan shi a hujjar da imamu shafi'i da mahiyawan malamai da zahirin wannan hadisi cewa da sallar la'asar da azhar sun tara lokaci domin wakacinta ƙarshensa lokacin da ina komi ta kai a washi farkon lokacin da asar lokacin da inuwa komi take a wasu kaga sun yi tarayya ga lokaci ne don haka ashe kenan a annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla azhar yawm al-awwal farkon lokaci ya yi sallar la'asar ya shiga cikinta a ina sara zillu kullu shay'in mithlahu wato lokacin da ko ino komi ta kai a washiya ashe wannan ya nuna lokacin su guda don haka akwai istiraki babu wani abin da shahi wato rigima Allah ganar da mu باب الإبراد بالظهور في شدة الحر لمن هو لمن لمن يقضي إلى جماعة هو يمضي لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه wato wannan babu yana magana akan mustahabbancin sanyayawa da azhar a cikin tsananin zahin rana ne manyan yambi ga wanda ke shuɗewa ila jama'atin zuwa ga jama'a waya na ruhu alharu za'i ya same shi da riƙi ga hanyarsa shin yana jinkirta ko bai jinkirta wa to bari mu jiya haddasana kutai batun da sa'idin haddasana laisu ha ya ji da iznad wa haddasana muhammadu bin rumih akhbarna laisu an ibnu shahabin an ibnu musayyabin وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيه جهنم واتو idan zahin rana ya tsanani to ku yi ibradi da sallah ku sanya ya mata domin tsananin zahin rana yana daga cikin yashin wutar jahannama to shin a ibrahim da an ka ce a yi shin annabi ya ce fa'abridu shi yanzu nan ana magana da masu jam'i wa ɗin lamirin jam'i lamiri ne na jam'i na masu jam'i ko ku a'a annabi na magana da al'umma ce a in ana nihin masu jam'i su adda wannan wawu na ibradi to mutum guda in zai sallah ba sai ya jinkiri ba in ta kama shi in ku a ce a annabi yana muradi da wannan wawu yana magana da al'umma ce to duk musulmi kowa ya shiga ciki ko shi ɗaya na wannan shi ne mahalli na ilaba gun ulama wasu na cewa wala ibrada limin faridin babu ibradi ga wanda a shi kadai to wannan sabanin sun yi shi ne akan abin da shahi arbiya wajen magana wawu din nan da annabi ya ce wa abridu bisalati wasu maluma sun ce annabi yana magana da masu jami'in sallah don haka ashe kenan inda masu jami'in sallah yake magana wanda a shi kadai ya shigo ciki ba eh a wasu malamai suka ce a ai wannan khidabi da annabi ke yana yi da al'ummar sani to in annabi na yi da al'ummar sani to ko wanda ka sallah shi kadai ya shigo saboda haka shi za kuke gani rubuce ga littattafa na malamai magana ibradi lintizar jama'a sai ku gani ga wasu littattafa an rubuta fala ibrada limun faridin wannan shi addali ne wawu dinnan wa hadathani harmalatun yahya akhbarna ibnu wahabin ni yunusu أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنه ما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء النبي يا بدي إيدي نساء ديدي وديدا وحدثني هارون بن سعيد العيني وعمر بن سواد وأحمد بن عيني قال عمرو أخبرنا وقال الآخرون حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن بصر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اليوم خاو إذا يني يزم يسألني زاهن تيا فأبردوا بالصلاة كجين كتاد صلى فإن شدة الحرق لسألني زاهن رانا من فيه جهنم ينا رسنجا شيء وسجهنم قال عمرو وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة وإن شدة الحر من فيه جهنم وجنكرتا مسلا للي سنن زاهن رانا هنا رسنجا شموت جهنم قال أمر وحدثني ابن شهاب عن ابن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك muna tare da kuwa وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن علاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحر من في جهنم فأمر به بالصلاة wannan zahin rana da kuke ji daga kinga shi wata jahannama mana ku jinkirta ba mana a ah, to amma ibradi ana yi ne wakaci do akwai wakacin zahin rana akwai wakacin sanyi eh, bari mu ci حدثنا ابن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن حماد بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن عن الحر في الصلاة وجنكرتا قبل زاهي أصلى فإن شدة الحر لليس سنن زاهي رانا من فيه جهنم من ركتين شوت جهنم muna tare ku na'am حدثني محمد بن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال أذن معزن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهور مي كيران صلى نمن الله يا كيرا ده صلى أزهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبريت أبريت النبي يتمنى سنيا سنيا au qala intazir intazir koko annabi ya ce mai saurara saurara wa qala inna shiddatal harri min fahi jahannam yace tsananin zahin rana yana cikin gashi wata jahannama Ko idan tadda al haru fa abriju an sala qala abu huraira qala abu zarri hatta ra'ayna fai at-talul ku jinkirta hammu ga in wa tudanni kenan an yana ta da ni ranar ta yi gizahi to a bari ha a ga wannan wa ta su ne amurum ne a sawad wa har malatun ne ya haya wallab zu da har a habara na ibn wahabin a habara ne yunusu an ibn shahabin kala a ta sani abu salama bin abdurrahman an na husa mai abba huraira ya kulu kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ishtagatin naru ila rabbiha wuta ta kai kara zuwa ga ubangijinta fa kala ta ce ya rabbi akala ba ba. sashe na yana hadidi sashe fa azina laha bi nafsayn sai Allah ya mata yardi da ta sheda biyu nafsin fi shita akwai sheda guda lokacin hunturu wa nafsin da sheda guda fi sai lokacin bazara fa a ashaddu ma tajiduna min al-harb idan kun ji zahi ya tsananta jahannama ta gyasa wa shaddu ma tajiduna min zamharin in kun ji tsanya tanya tsananta jahannama ta gyashi tana gyasa sanyi tana gyasa zahi duk akwai bala'in da ake wa mutum azaba da sanyi cikin jahannama akwai kuma wanda ake wa mutum azaba da wuta don haka tana gyashi da zahi tana gyashi da sanyi don haka ga shekara gashi biyu ta kai tana can ta kuma zahinta domin za a yi taro ni guda don wanda za a bi bukati Allah saukaka hmm. wa hadathani ishaq ibn musa al-ansari wa hadathana ma'anu hadathana maliku an abdullah ibn yazid mawla aswad ibn suyana an abi salama ibn abd arrahman wa muhammad ibn abd arrahman ibn thawban an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana al-harru fa abridu an sala idan zahin rana tsananta ku jinkita masalla fa inna shiddata al-har da lalle tsanin zahin rana min fayu jahannama yana daga cikin gashin wuta jahannama wa zakara anna an-nara ishtaka ila rabbiha ya ambata wuta ta kai ƙara zuwa ga ubangiji fa azina al-hafi kulli amin bi nafsihi Allah ya yi mata izini shekara duk ta yi abin nan ta yi shida biyu nafsin sheda guda fi shita a lokacin hunturu wa nafsin sheda guda ta sai lokacin bazara saboda haka duk abin nan da ka jiya na tsananin zahi to jahannama ta ta yi gashi Allah Allah tsare ku wa hadathana harmalah ibn yahya hadathana abdullah ibn wahab akhbarana haywatu قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار ربي وذاتت يا أبنجي أكاد بعضي بعضا ساشي لا يناتين ساشي فأذلي أن أتنفس الله أيمن يدي شيئا فأذن لها بنفسين الله متى يدي شيئا في الشتاء لوقت ونتور ونبت لكم الشتاء في الصيف لوقت بذره wa ma wajadtum min bardin duk abin da kun samu na sanyi aw hari ko ko sanyi mai tsanani wa min nafsi jahannama shi wuta jahannama wa ma wajadtum min harrin duk abin da kun ka samu na zahi aw harur ko ko zahi irin wa iska mai buguwa da zahi wa min nafsi jahannama wannan shi wuta jahannama ina da cin shedarta saboda haka ashe kenan in ya zama gashin jahannama a haka to balle a ce an kurde ta kaga abu bai to ba Allah tsare mu hmm. babu istihbab ta az zuhur fi awwal alwaqti fi ghairi shiddat wannan babe abin da yake son ya karantar da muwa gabatar da azhar farkon lokaci in ba tsananin zahi a akwai ba amma in akwai tsananin zahi mu riga yi hukunci ne baya حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطاني وابن مهدي قال ابن المسنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال ابن المسنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي an shubata an simakin an jabir bin samura qala kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli az-zuhra annabi na salla az-zuhra idza dakhalat ash-shams idan ta gwamta kenan babu magana ibradi nan ko ba lokacin zahina ba wa hadathana abubakar ibn abi shaybata hadathana abu ahwas as-salam bin sulaimi an abi ishaqa an sa'id ibn wahab an hababi qala shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a salatu jiran ba mun kai ƙara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah akan wani wuri da ake ce maramba tsakuwa mai tsananin zahin rana ba da mishkila amma ba ka karbi ƙara mu ba don mi domin inda duk wuri ya tuke da kai mahallin da ya same ka na haka sallah ba magana cewa kakai sallah wuri kaza ko kakai sallah wuri kaza don haka nan suna sallah cikin wani rairai mai mugu mugu tsananin zahi shine rabba awo an ramadun lazi da hararatu, ya gice maramba wani bagire na kenan sun yi ƙara ba a tanka musu ba kara su tana nan shekawarsu ba ta gushe ba falam yushkina ba a kau da shekawarmu ba tana nan in mutum ya zo ya ce maka abu kaza ga rahin da an kai baka amsa mai ba to bai da dalilin da zai zo ya ce ya kai kara baka karba mishi kara ba ka tura kara ce sai dai ce a ya kawo kara amma ba ce bai komi ba in ya ce ba a karba kara ta bai adalci ba Allah gane da mu hmm. wa hadathana amr ibn yunus wa amr ibn salam qala aunu أخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن حبابي قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكونا إليه الحر منتئن من منذ الله صلى الله عليه وسلم منك أرى الزاهي نأرم دا أرى من الزاهي ولا مشكلة ba karba karan mu an ka nemi bayani ko ba gudda ita ba qala zuhairu qultu li ibsa li ishaq la bi ishaq abi zuhuri qala na'am qultu afi ta'aji ta'jiliha shi a cikin gaggauta tana kuma kai kara ko ka kara na'am ita an gaggauta ta don haka annabi ce musu komi ba حدثنا يا ابن يحيى حدثنا بشير بن مفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب mun zan muna sallah tare manzo Allah cikin tsanin zahin rana fa idza lam yastari ahadna in ɗayan bai da ikon an yi makkila jabata ya azago shi nai min al'ad da kasa saboda zahinta ba sa da saubu zai ci da sutura wa sajada alai sai sajada bisa gare shi kuma annabi bai ce musu bari a illa abinda malamai suka ce ruhi ne sajada akan kum hannu riga mista shi ko dan zama zai zama mummuna hay'a yana yiwa in kai za ka dage abin da ke rufe riga guda ko in ya zama riga ɗaya aga jikinka ba jikinka yana fi ba yana waje da shi adalin na babu isi babu takabir tabkiri bil asri nan okay في المسلم daga baki a sha Abdulrahman Isa ga Allah ya saka mai da ainihin alkhairin sa kamin gabatar da wanda zai addu'a ana shi da majma'an musulmi kada manta da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah gobe a gidan malam da kuma karatun askari da mutasar wanda ake gabatarwa nan a gidan malam a masallaci misalin karfe goma sha biyu zuwa karfe ɗaya insha Allah na rana shine malam Salihu Jibril sai dai kamar kullum akwai masu neman addu'a sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man walahum bi